Tun yau da ɗan lokaci mun ga taruwar dabbobi da makiyaya da suka zo daga wasu ƙasashe da matakan kan da garken cutar COVID-19 suka hana su ratsa iyakoki dalilin fargabar shiga da cutar cikin sauran iyakoki. Tasirin an ji shi tuni ana fama da matsalar karancin abincin bisashe da ba ya isa domin ciyar da dabbobinmu sai gashi kuma muna ganin wasu adadin dabbobi da kuma suka zo suka karu da namu da ke kara kawo damuwa ga matsar da tuni ta lalace. A yau an yi waɗan lokaci da aka kaddamar da allurar rigakafi ta cutar corona. Shin ko bisa wannan ne kuke tattaunawa da makiyaya? A gaskiya akwai wasu takardu na wayar da kai da muke na muna sakawa a bangaren iyakoki domin a wayar da kan makiyaya domin idan muka fada cikin ƙarancin abincin bisashe mai muhimmancin gaske da ke tilastawa babban babban adadin dabbobinmu na su ratsa iyakoki a yanda kuma sauran kasashe suka aza sharuɗa na cewa dole sai makiyaya sun yi allura kenan ba mu da wani zaɓi sai mun yi haka kuma makiyaya mutane ne da ke raya cikin wata duniya ta daban ba su buɗe ga irin waɗannan abubuwa ba ya kamata mu ƙoƙarta wani aiki na wayar da kai domin su yarda a musu allura domin su baiwa kansu sa'ar ratsa iyakoki abu ne da muke nan muna aiki kansa sosai makiyaya suna sauraron samu wani sako kuke mikawa zuwa ga waɗannan makiyaya. Euh, to sako da nike so in tura musu shine na su yi ƙoƙari su yarda su yi allura domin kare kansu da kansu da kuma samun damar ratsa iyaka su je wuraren da ke da ciyayi mai muhimmancin gaske kuma musamman ma zai sauƙaƙa shige da fice busashe da makiyaya kuma zai ƙarfafa mu na hulɗa da sauran ƙasashe domin bunƙasa har kullum kiwo a tsakanin ƙasashe.